بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yammacin yau Alhamis da ni Sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarin duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da kanun labaru. Labarun duniya mai karantawa sun suwanti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa zamanin keɓe kai ya ƙare, haɗin gwiwar Iran da Rasha ya cimma abin koyi mai nasara. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta aikata kisan kiyashi a gaza kuma magoya bayanta suna da hannu a ciki kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta aikata kisan kiyashi a gaza kuma magoya bayanta suna da hannu ciki yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya bayyana cewa zamanin keɓe kai ya ƙare haɗin gwiwan iran da rasha ya cimma abin koyi mai nasara a yayin ganawarsa da ministan makamashin kasar rasha sarge tewel da tawagarsa shugaban kasar iran masa'ud fasakiyan ya jaddada cewa nasarar da aka samu na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe masu cin gashin kai kamar iran da rasha ya tabbatar da cewa zamanin keɓe kai a duniya ya ƙare ya kuma jaddada cewa waɗannan ƙasashe suna iya samun ci gaba da bunƙasa ba tare da buƙata ko dogaro da ƙarfi mai amfani na ɓangare guda ba shugaban na iran ya bayyana jin daɗinsa da ci gaban haɗin gwiwar ƙasashen biyu musamman a fannin sufuri makamashi da ayyukan samar da wutar lantarki ya ƙara da cewa iran ta dogara ta ɗora aiwatar da yarjejeniyar da aka kulla a da rasha akan muhimman batutuwa da sa gaba da cewa dukkanin muhimman ababen more rayuwa na haɗin gwiwa suna nan kuma babu wani abu da ke kawo cikas ga hanyar haɗin gwiwa tsakanin iran da rasha fasashen ya ƙara da cewa tilas ne a fassara makoman tarurruka na fasahar cikin sauri. yana mai bayyana cewa nufin ɓangarorin biyu tare da muhimman alƙiblar shugaba vladimir putin na tilastawa ministoci da ƙungiyoyin fasaha su hanzarta saurin aiki da kuma kammala ayyukan haɗin gwiwa ministan harkokin wajen ƙasar iran ya jaddada cewa iran ta cika haƙƙinta yanzu kuma turai ne ake jira ta cika nata haƙoƙin ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya jaddada cewa a wani mataki da iran ta ɗauka na nauyin shiga tattaunawa da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e domin tsara wani sabon daftarin aiki mai ma'ana kan yadda za a aiwatar da alkawuran da ta ɗauka na kare haƙoƙi da suka haukanta yanzu kuma jiran turai kawai ake yi na cika nata alkawuran wata tattaunawa ta hanyar waya tarho da ministan ministocin harkokin wajen faransa jamus da birtaniya da kuma jami'a mai kula da harkokin wajen na kungiyar tarayyar turai arakci ya ce dole ne sauran bangarorin su yi amfani da wannan dama wajen ci gaba da gudanar da haƙoƙin diflomasiyya don ƙauracewa rikicin da za a iya afkawa. da kuma nuna mahimmancinsu wajen neman hanyar diflomasiyya da kuma imanin da suke da shi na samar da mafita ta hanyar zaman lafiya arakci ya yi nuni da cewa yunkurin da kungiyar tarayyar turai turoka ke yi na mayar da takunkumi da majalisar ɗinkin duniya ta kakabawa iran ba shi da wata ka'ida ko doka ta ɗabi'a yana jaddada cewa kiyaye yanayin tattaunawar diflomasiyya yana da matuƙar muhimmanci don ƙauracewa taɓarɓarewar al'amura kakakin ma'aikatar hakokin wajen ƙasar iran ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta aikata kisan kiyashi a gaza kuma magoya bayanta suna da hannu ciki kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya jaddada cewa rahoton kwamitin binciken gaskiya na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa laifukan da haramtacce ƙasar isra'ila ta aikata a gaza sun kai na kisan ƙare dangi inda ya kira ga masu kare gwamnatin ta isra'ila da su daina shiga da haɗa baki wajen aiwatar da waɗannan laifuka kan al'ummar falastino baka'i ya bayyana cewa kwamitin bincike mai zaman kansa na kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya kan laifukan da ake aikatawa a falastinu da aka mamaye karkashin jagorancin fitacciyar marubuciya navy fili ba ta ba da wata shakka ba ta da wata shakka game da laifukan da kuma irin zaluncin da ake yi a gaza ya yi nuni da cewa hukumar ta tabbatar tabbatar a cikin wani bincike na shari'a mai shafuka saba'in da biyu na gaskiyar alkaluma kuma haramtacce ƙasar isra'ila na aikata kisan kiyashi a gaza masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kai hare-hare kan gaza a rana ta 713 a daidai lokacin da kasashen duniya ke yin shiru sojojin mamayar isra'ila suna ci gaba da yakin kisan kare dangi a tsirin gaza a rana ta 713 inda suke ci gaba da yin amfani da ruwan bama-bamai ta sama da na bindigogi inda suka kashe mutane da ke fama da yunwa da rashin muhalli tare da goyon bayan siyasa da soji da na amurka gami da shirin ƙasa da ƙasa da gazawar da ba a taɓa ganin irinsa ba daga ƙasashen duniya sojojin mamayar isra'ila sun ƙaddamar da hare-hare da dama ta sama tare da aiwatar da kisan kiyashi lamarin da ya ta'azzara wahalhalun da mutane sama da miliyan biyu da suka rasa muhallinsu ke fuskanta da kuma bullar masifar tsananin yunwa har-haren wuce gona da iri kan birnin gaza ya ƙara tsananta da nufin raba mazauna yankin da kuma rusa yankin baki ɗaya majiyoyin lafiya a asibitocin gaza sun tabbatar da mutuwar wasu falasinawa da dama da sojojin mamayar isra'ila suka harba tun daga wayewar garin ranar alhamis musamman a birnin gaza inda rikicin yunwa da barna ke kara ta'azzara yayin da sojojin mamayar isra'ila ke neman koran falasinawa gaba ɗaya wani makami mai linzami na al'ummar yemen ya tilasta wa jirgin saman firaministan gwamnatin isra'ila sauka kafin yaɗa labaran yahudawan sahayuniya sun watsa rahoton cewa an tilasta wa jirgin saman firaministan gwamnatin mamayar isra'ila benjamin netanyahu saukar gaggawa a lokacin da ake atisayin soji bayan harba makami mai linzami daga kasar yemen zuwa yankunan falasinawa da aka mamaye kafofin yaɗa labarai sun rawaito cewa makamin ya da aka harba a yankunan da aka mamaye a shekara ta 1948 jiya talata ya tilasta wa miliyoyin yahudawa tserewa boyansu na ƙarƙashin ƙasa an yi ta jin ƙarar harbe-harbe ta sama a yankuna da dama na yankunan falastinu da aka mamaye tare da jin ƙarar fashewar abubuwa masu ƙarfi ƙarshen labarun duniya kenan. To da labarin da aka mashan labarin duniya yanzu kuma za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru bayan sa sai shirin kokun san sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan amsoshin fikihu sannan shirin don matasa sannan afirka a yau sannan tarbiyyar iyali sannan da ƙarshe mu ban kwana da ku tare da fatan allah haɗa mu a na gaba ku sauna lafiya ku huta lafiya rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da arhaka. Sharhin bayan labarunmu na yau zai yi magana dangane da haɗin kan musulmi a matsayin hanya tilo ta fuskantar aika-aikan da hamdukasar isra'ila take yi a gaza da kuma yankin gabas ta tsakiya kamar yadda shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya jaddada hakan a haɗuwarsa da muhammad bin salman mai jiran gadon sarautar ƙasar saudiya da kuma takwaransa na ƙasar masar abdul fatah a a gefen taron gaggawa na ƙasashen musulmi wato oic wanda aka gudanar a birnin doha na kasar qatar a ranar litinin da ta gabata a ranar litinin wato 16 ga watan satumba da ta gabata ce shugaban kasar iran masu pezeshkian da yarima mai jiran gadon sarauta kasar saudiya wato muhammad bin salman suka gana a birnin doha na kasar qatar inda suka jaddada bukatar haɗin kan ƙasashen musulmi na yankin gabas ta tsakiya da kuma duniya gaba ɗaya don fuskantar hamshi ƙasar isra'ila dangane da kisan kiyashin da take aikatawa a gaza da kuma mamayar da take wa ƙasar falastinu shugaban ya bayyana cewa ƙasar saudiya da sauran manya-manyan ƙasashen musulmi suna iya haɗa kan ƙasashen musulmi gaba daya idan suna so don haka ya jaddada muhimmancin ƙasar ta saudiya a fagen haɗa kan al'ummar musulmi idan musulmi suna magana da baki ɗaya to ba wanda ya isa ya cutar da su in ji shi da ƙarshe pezeshkian ya yi kira ga a ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasashen iran da saudiya ta dukkanin ɓangarori don ƙara kyautata mu'amala tsakanin ƙasashen musulmi a nashi ɓangaren yarima mai jiran gadon sarautar ƙasar saudiya muhammad bin salman ya bayyana cewa haɗin kan ƙasashen musulmi wajibi ne don magance matsalolin da suke addabar al'ummar musulmi musamman rikasa isra'ila da kuma abin da take aikatawa a gaza ɗan sarkin ya bayyana cewa haɗa kai tsakanin manya-manyan ƙasashen musulmi wanda suka haɗa da iran saudiya da kuma turkiya zai ba wa sauran ƙasashen musulmi ƙarfin gwiwan fuskantar matsaloli irin na ƙasar falasɗin musamman a gaza warware matsalolin falasɗinawa wajibi ne ba zaɓi ba in ji ɗan sarkin kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto shugaban ƙasar iran masud pezeshkian yana nanata muhimmancin ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasashen musulmi da kuma samar da haɗin kai a tsakanin su shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da takwaransa na ƙasar masar abdul fatah asisi na ƙasar masar wato abdul fatah asisi a birnin doha na ƙasar qatar labarin ya kara da cewa bangarorin biyu sun tattauna tsakaninsu ne a gefen taron kasashen musulmi na gaggawa wanda aka gudanar a birnin doha na kasar qatar a ranar litinin da ta gabata shugaban ya bayyana muhimmancin karfafa dankon zumunci tsakanin kasashen musulmi ko ta ina sannan da haka ne za su iya kyautata halin da musulmin kasar falasɗinu suke ciki shugaban ya bayyana buƙatar a gaggauta samar da hulla jakadanci a hukumance tsakanin ƙasashen masar da iran ya kuma bayyana gamsuwarsa da ayyukan diflomasiyyar da aka gabatar a tsakanin kasashen biyu ya zuwa yanzu ya kammala da cewa kasashen iran da masar kasashe ne masu matukar muhimmanci a tarihin duniya don haka suna da damar da za su amfana da kansu da kuma sauran kasashen musulmi da ma sauran kasashen duniya gaba daya ya ce iran a shirye take ta faɗaɗa dangantaka da kasar masar bisa asasin mutunta juna da kuma fahimtar juna a nashi bangaren shugaban kasar masar abdul fatah asisi ya bai da cewa yana matukar farin cikin mai da hulɗa jakadanci a hukumance da ƙasar iran ya zuwa yanzu kuma an yi abubuwa da dama in ji shi na ganin hakan ya tabbata dangantaka tsakanin iran da masar dai zai taimaka wa ƙasashen biyu sannan ƙasashen biyu za su amfana su kuma amfana da ƙasashen yankin gaba ɗaya ya kuma jaddada amfanin haɗin kai a cikin al'ummar musulmi don magance dukkanin matsalolin da suke fuskanta musamman na ƙasar falasɗinu da aka mamaye musamman kuma yankin zirin gaza a taron gaggawa na doha wanda ƙasashen musulmi suka gudanar bayan hare-haren da hamjiksa isra'ila ta kai wa shugabannin ƙungiyar hamas da ke doha hare-hare a ranar shida ga watan satumban da ya gabata taron ya buƙaci a kafa runduna ta musamman wato don fuskantar hannun kasar isra'ila da kuma wasu matakan wanda suka hada da katse hulɗar jakadanci da kuma ɗorawa hannun kasar isra'ila takunkuman tattalin arziki masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha takwas ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan Rabiul Awwal na shekara 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ku kun san cewa shekaru 780 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha takwas ga watan Satumban shekara ta 1947 aka ba hukumar leken asiri ta CIA a kasar Amurka ayyukan hukumar da sun hada da tattaro bayanan sirri akan kasashen waje da kuma aiwatar da manufofin amurka a waɗannan kasashe cia ce ta mai gurbin wata hukumar leƙen asiri wadda amurka ta yi amfani da ita a yakin duniya na biyu domin tattara bayanai daga bangarorin sojoji daban-daban a kasar iran cia ce ta shirya juyin mulki wanda ya kifar da gwamnatin dr musaddiq a ranar 19 ga watan agusta na shekara ta alif da da uku sannan kuma bayanai daban-daban sun yi nuna da cewa tana da hannu wajen shirya harin goma sha ɗaya ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ɗaya wanda bai wa amurka damar yin daren mikiya kan kasashen musulmi da sunan yaƙi da ta'addanci baya ga kuma ayyukan kisan gilla da dama waɗanda aka aikata a duniya akan fitattun mutane har ma da wasu daga cikin shugabannin wasu kasashe wanda CIA take da hannu a cikin waɗannan ayyuka wanda kuma dukkanin waɗannan ayyuka na CIA suna tafiya ne bisa mahanga ta gwamnatin Amurka. masu saurare ko kun san cewa shekaru 207 da suka gabata rana irin ta yau 18 ga watan satumban shekara ta 1818 kasar chile ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan spain kasar chile wadda take kudancin amurka ta fada a karkashin mulkin mallaka na turawan spain tun a cikin shekara ta 1536 a cikin shekara ta 1814 ne masu gwagwarmayar neman 'yanci a chile suka fara gwagwarmaya amma kuma turawan spain su murkushe su shekara ta 1817 josie san martin tare da wasu sojojin sa kai masu neman yanci su haka da farmaki akan sojin spain da masu mara musu baya lamarin da ya tilasta sojin spain din ja da baya daga ƙarshe dai a ranar irin ta 18 ga watan satumban shekara ta 1818 ƙasar ta samu yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan spain chile tana makwabtaka da ƙasashen argentina peru da kuma bolivia kamar da take kan iyaka da tekun atlantika daga yammacin kasar masaurare ko kun san cewa shekaru dubu daya da goma sha daya da sa gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan rabiul awal na shekara ta 436 hijira gamariya babban malamin addinin musulunci sayyid murtaza alamul huda shahararren malami wanda kuma ya kasance dalibi ne ga shehul mufid ya rasu yana da shekaru 80 a duniya sayyid murtaza alamul huda wanda nasabarsa ta kai zuwa ga imami na bakwai alaihi salam ta hanyar masu shiga tsakani guda biyar an haife shi ne a bagdaza a cikin wata rajab din shekara ta 355 bayan hijira shi wannan babban malami yana ɗaya daga cikin waɗanda suka bayar daga garamar gudunmuwa wajen tafiyar da al'amura da dama da suka shafi harkokin ilimi musamman ma a bisa tafarki na ahlul bait alaihi salam sannan kuma ya kasance gaba da gasken almajiran shehul mufid baya ga kuma ya zama ɗaya da gasken waɗanda suka yada ilimi a ƙarƙashin inuwarsa sannan kuma ya kasance tare da ɗan uwansa said radi da gasken mahanga ta wannan babban malamin addini said murtaza alamul huda akwai abubuwa da dama waɗanda an rubuta su waɗanda dama da gasken masu bahasi sukan yi dogaro da su wajen kafa hujjoji daban-daban akan mahanga ta masabar halin bait akan waɗannan batutuwa sannan kuma wannan babban malami shine malami na farko wanda ya mayar da gidansa cibiyar ilimi ta shiryar da mutane da kuma yin muhawara da tattaunawa da bangarori daban-daban tare da bayyana ra'ayoyi da kuma yin amfani da wannan damar wajen kusanto da mahanga ta al'ummar musulmi da kuma haɗa kansu a wuri guda. ya rubuce-rubuce masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimin addinin musulunci daga cikin irin rubuce-rubucen da murtaza alamul hudaye akwai wasu littattafai waɗanda ya rubuta a bangaren usul sannan kuma ya yi wasu rubuce-rubucen sauran bangarori wanda an ce adadin mujalladansu sun kai tamanin 85 baya ga kuma ya yi ƙoƙari matuƙa wajen yada ilimin fikihu da usul ya yi ƙoƙari matuƙa wajen yada ilmomin addinin musulunci domin su isa ga dukkanin sassa na musulmi domin amfana da su da kuma fayyace matsayinsu a mahanga ta masabar ahlul bait alaihimus آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farasanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 85 idan dai ba manta ba a makon da ya gabata kun ji cewa muhammad tare da ɗaya daga cikin abokansa wato sa'id sun kama hanyar su ta zuwa lardin ardabil da nufin kai ziyara a wannan yanki tare da ganewa idanunsu yanayin ɗabi'a da kuma ƙorami da ke waɗannan yankuna na ardabil a lokacin da suke cikin tafiya sun haɗi da wani mutum wanda shi ma yana zaune ne a wasu yankuna da ke kan hanyar isa lardin na ardabel inda suka yi wata tattaunawa tare da muhammad to amma kafin mu ji ga wannan tattaunawa da ta gudana a su sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a ji a cikin wannan shiri kamar haka. آن ونچن ساختمان گینی ساختمان های بزرگ منین گینه گینه کارخانه انتا کو کمپنی من نمیدانم نی بنسنی با من فکر می کنم نی اینا زتن هستند سونی ببخشید آقا یه حقوری مالم چیست؟ میننی دامداری کیو بزرگ بابا پیشرفته نزامنی بیشتر از سمدا دویست ریبیو آنجا اچن گاو سانوا گاوها شانو گوسفند تنکیا گوسفندها توماکی روبرو میکلن آبی لونن شودی آبی رنگ می لونن شودی کارخانه شیر کمپنن یم مدرا شیر مدرا ماست نونو پنیر چکو خامه کندرمو کره بطه بستنی از کرم درست است هکنه هم هکنن آنها میبرند سو سنا کیوا روستا قوی روستاها قویکا نزدیک نکوسا فقط کوی آن تولید می کند شی ینا سامروا تولید می شود انا سامروا همه دکان شهر گری شهرها گرورو آنها استفاده می کنند سو سنا امپانی مثل کمر هست اکوی زیادی دیوه To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da Sa'id da kuma wannan mutume da ke zaune a wani ƙauye da ke kan hanyar Ardabil a cikin harshen Farisanci. آن ساختمان های بزرگ کارخانه نمیدانم فکر می کنم کارخانه هستند ببخشید آقا این ساختمان چیست؟ یک کارخانه است؟ نه آنجا یک دامداری است یک دامداری بزرگ و پیشرفته بیشتر از دیویس گاو دارد آن ساختمان دیگر چیست؟ آنجا آن روبرو آن ساختمان آبی رنگ یک کارخانه شیر است پس شیر گاوهای این دامداری را به آنجا میبرند درست است؟ بله هم شیر این دامداری و هم شیر گاوها و گوسفندهای روستاهای نزدیک آن کارخانه فقط شیر تولید می کند؟ نه در آن کارخانه پنیر، ماست، خامه، کره و بستنی هم تولید می شود این پنیر و ماست ها را به همه شهرهای ایران میبرند؟ نه فقط مردم شهرهای نزدیک از آنها استفاده می کنند. کارخانه های زیادی مثل این در ایران هست. To madalla بند aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana yanzu kuma sai a sake sauranta tare da fasarta a cikin harshen Hausa. آن ساختمان های بزرگ کارخانند waɗannan گنه گنه ماسو گرمه مثلا انتونه نمیدانم فکر می کنم کارخانه هستند بنسنی با. این از تن مثلا انتونه ببخشید آقا این ساختمان چیست یک کارخانه است yi haƙuri malam wannan ginin menene wata masana'anta ce نه آنجا یک دامداری است یک دامداری بزرگ و پیشرفته بیشتر از دیویس گاو دارد آه اچان ونی ورین کیو نی ونی بابان ورین کیو نی نزامنی یعنی شانو بیو آن ساختمان دیگر چیست؟ آنجا، آن روبرو ونچن گنم پا ندبان مینینی چن میکلمو آن ساختمان آبی یک کارخانه شیر است. ونچن گنن می لونن شودی ونی کمپنین مدرانی پس شیر های این دامداری را به آنجا میبرند درست است کنن مدرر شانو نه ونن ورین kiwo ne سکی که وچن حکنی؟ بله هم شیر این دامداری و هم شیر گاوها و گوسفندهای روستاهای نزدیک I e, madarar wurin wannan kiwo da ma madarar shanu da tumaki na ƙauyuka da ke kusa. An کارخانه فقط شیر tolid mikonat. wannan masana'anta madara kawai take samarwa? Na, dar an کارخانه panir, ماست خامه، کره و بستنی هم تولید می شود. آه آه. اوچن مسنا انتا. انا سامر چکو نونو کندرمو باتا آیس کریم. این پنیر و ماست ها را به همه شهرهای ایران می برند؟ ونن چکو دا نونو duka ana kai نه ایران؟ نه فقط مردم شهرهای نزدیک از آنها استفاده می کنند. A'a, kawai mutanen garuruwan da ke kusa ne suke amfani da su. کارخانه های زیادی مثل این در ایران هست. akwai مثلا انتو دیوه ایران wannan a iran To to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah kai mu za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi. to amma kafin wannan lokaci a madadin waɗanda aka ji su baki ɗaya musamman ma malama kudusiyan kuma malama julai ta da shirin afefe ni abdullahi salo ka tsana fata alheri a tarbe mu a mako na gaba amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu. inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali hamna'i allah ya kara masa yarda kuma a cikin shirinmu da ya gabata muna bayani ne kan karatu a cikin sallah da hukunce-hukuncensa sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya kamar haka. tambaya idan mutum tun farko yana nufin ya karanta fatiha da ikhlas da suratul ikhlas sai ya karanta basmala ya manta bai tantance surar da zai karanta ba shin dole ne a sa komawa da baya don tantance surar sai ya fara daga basmala amsa ba dole ba ne sai ya sake maimaita basmala a'a basmalan da ya karanta da fari ta wadatar ga duk wata sura da yake son karantawa bayan haka tambaya shin wajibi ne a faɗi kalmomin larabci gaba ɗaya a cikin sallolin farilla shin sallah ta inganta idan ba a faɗi kalmomin daidai da larabci ba amsa duk zikirin sallah da suka hada da karatun suratul hamd da sura da sauransu dole ne a karanta su daidai idan mai sallah bai san kalmomin larci daidai ba dole ne ya koye su idan kuma ba zai iya koyan su ba yana da uzuri kuma dole ne ya karanta su gwargwadon iyawarsa ihtiyadi mustahabi ya gudanar da sallansa a cikin jam'i tambaya shin karatu a cikin zuciya yayin sallah wato maimaita kalmomi a cikin zuciya ba tare da furta su ba karatun ya inganta ko a'a amsa ba za a yi la'akari da shi ba a matsayin karatu dole ne a cikin sallah mutum ya furta kalmomin ta yadda za a gaskata ya yi karatu tambaya a bisa ra'ayoyin wasu malaman tafsiri wasu surorin alkur'ani mai girma kamar suratul fil da suratul quraish hakanan suratul inshira da suratul duha ana ɗaukan su a matsayin sura ɗaya ne cikakkiya suna cewa duk wanda ya karanta ɗaya daga cikin waɗannan surorin kamar suratul fil dole ne ya karanta suratul quraish bayanta hakanan dangane da suratul inshira da suratul duha wato dole ne a karanta su tare idan wani ya karanta suratul fil ita kadai ko kuma suratul inshira ita kadai a sallah yana da jahilcin wannan al'amari menene hukuncin da ya hau kansa amsa idan bai yi sakaci ba wajen koyon wannan al'amari sallar da ta gabata ta inganta tambaya idan mutum ya manta ya karanta suratul ham da sura a lokacin sallah misali a raka'a ta uku da ta hudu na sallar azahar sannan ya gane hakan bayan ya idar da sallah shin ana buƙatar ya sake ta idan bai gane ba shin sallarsa ta inganta ko kuwa amsa sallarsa ta inganta a cikin wannan tambaya kuma babu wata matsala tare da ita tambaya shin ya halatta ga mata su bayyana karatun suratul ham da sura a cikin sallar asubahi da sallolin mangariba da lishai amsa suna da zaɓi tsakanin karatu a bayyane ko a ɓoye matukar a wajen babu wanda yake su da za su ji muryarsu duk da haka yana da kyau a gare su su yi karatun a ɓoye tambaya mai girma imamu Khomeini Allah ya tsarkake sirrinsa yana da ra'ayin cewa ma'auni na yin karatu a ɓoye a cikin sallolin azahar da la'asar da ba a daga murya mun san cewa ban da harufa goma sauran harufan ana karanta su da ƙarfi akan haka idan muka yi sallar azahar da la'asar ba tare da bayyana karatun ba yaya matsayin harufa goma sha takwas da ake karantawa a bayyane da fatan za a fayyace wannan lamarin amsa ba ma'auni na karatun ɓoye ba ne barin ainihin sauti a'a ne rashin bayyana ainihin sautin a maimakon bayyanawa wanda a ma'auninsa shi ne bayyana ainihin sautin tambaya mutane baƙi shin maza ko mata waɗanda suka musulunta kuma ba su da masaniyar ilimin larabci ta yaya za su gudanar da ayyukansu na addini kamar sallah da sauran ayyuka shin akwai buƙatar koyon harshen larabci a wannan fage ko a'a amsa. wajibi ne su koyi kabarar harama da suratul hamd da sura da tashahud da sallamewa a cikin sallah hakanan duk wani abun da ake buƙatar furta lafazinsa da larabci tambaya shin akwai hujjar cewa karatun sallolin nafila da ake karanta su a bayyane a karanta a bayyane hakanan dangane da sallolin da ake karanta su a ɓoye a yi salloli na nafila a boye idan amsar ita ce eh shin ya inganta wannan nafilolin wanda suke a lokacin sallolin da ake karatun su a bayyane misali idan an karanta su a ɓoye aka akasi amsa ana so a karatun da ake bayyana karatun a farilla a sallolinsu na nafila a karanta a bayyane hakanan sallolinsu na farilla a ɓoye sallolinsu na nafila a karanta a ɓoye duk da haka idan aka saba aka yi akasin hakan sallar ta inganta tambaya shin ya ba a sallah bayyana karatun suratul hamd da sura ko kuwa ya wadatar a karanta wani sashi na alkur'ani mai girma a halin farko shin ya halatta bayan sura karanta wasu ayoyin alkur'ani amsa a cikin sallolin farilla na yau da kullum wajibi ne akan itiyadi na wajibi karanta cikakkiyar sura bayan suratul hamd bayan isarwa karanta wasu ayoyin alkur'ani mai girma a maimakon sura cikakkiya amma karanta wasu ayoyi a matsayin alkur'ani bayan karatun sura cikakkiya babu matsala a ciki tambaya idan bisa kuskure saboda sakaci ko yaren da mutum yake yin magana cikin karatun suratul hamd da sura ko a cikin lafuza da wasula na kalmomi a cikin sallah kamar mutum ya kasance ya karanta kalmar yulat da kasra a maimakon fataha menene hukuncin sallar amsa idan ya kasance yin hakan a bisa ganganci ne to sallah ta ɓaci idan kuma ya kasance akan jahilci bisa sakaci wato yana da damar neman sanin hukunci to shi ma akan itiyadi na wajibi sallah ta ɓaci a itiyadi na wajibi idan kuma ya kasance jahilci ne da bayi da damar sanin hukunci ya yi sallolin da suka gabata a wannan yanayi yana da imanin ingancin sallar to sallar ta inganta ba sai ya sake ta ba kuma babu ramako a kansa tambaya mutum ne shekarunsa talatin da biyar ko arba'in a lokacin yarantansa iyayensa ba su koya masa yadda ake yin sallah ba ba shi da ilimi kuma ya yi ƙoƙarin ya koyi sanin sallah yadda ake yi daidai amma ya kasa furta kalmomi da zikirin sallah daidai hakanan kuma ba iya karanta wasu kalmomin kwata-kwata shin sallarsa ta inganta amsa sallarsa ta inganta idan ya aikata ta yadda zai iya yinta tambaya na kasance ina furta kalmomin sallah kamar yadda na koya daga iyayena da kuma yadda suka koyar da mu a makarantar sakandare daga bayan nan na samu sanin cewa ina furta waɗannan kalmomi ba daidai ba shin wajibi ne a kai na bisa fatawar imamu Khomeini Allah ya kara masa rahama sai na sake sallah ko kuma dukkanin sallolin da na yi su ta wannan yanayin sun inganta amsa a cikin hasashen tambayar tunda ba a samu kuskure ba kuma na faɗin yadda aka ambaci sallar kamar yadda ta kasance ka yi imani da cewa ta inganta to dukkanin sallolin da suka gabata suna da inganci kuma ba buƙatar sakewa ko ramuko tambaya shin sallah ta inganta da ishara ga marasa lafiya da ya kamu da bebantaka wanda baya iya magana amma hankalinsa na nan amsa sallarsa ta inganta kuma ta wadatar a cikin abin da aka ambata masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirinmu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya. أقولها لا إله إلا الله أعيدها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله don matasa Na sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa. Shiri ne wanda muke gabatar muku da matsalolin da matasa suke fuskanta a rayuwarsu ta yau da kullum da kuma ƙalubalen da yake gabansu a rayuwa. Har yanzu dai muna tare da Malam Hassan ne wanda matashi ne a cikin birnin Kano. A hiranmu ta ƙarshe da shi. mun ji yadda ya mana bayani akan mahangarsa dangane da abin da ya kira mutuwar zuciya ta matasa wacce take hana su dogaro da kansu ta hanyar jingina da 'yan siyasa da kuma fatan cewa za su samu aikin hukuma ya kuma bayyana tashi mahangar akan waɗanda yake ganin cewa su ne alhakira ta yi auyensu su faɗakar da matasan akan abin da ya kamata su yi to da yarda allah shirinmu na yau zai ci gaba daga inda muka tsaya da fatan za a kasance tare da mu domin a ji ci gaban shirin kamar yadda zai gudana. Zo ya ce a nemo ilimi ko za a kai ga China. Idan batu na nisa ne kai mai hankali ka auna. Domin ya karfafa mana gwiwa ne shi yasa ya nuna. ashe ko kun gani tilas ne ya'yan mu su zauna mu gane wajibi ne makaranta gun mu kai musamman wata gagarumar matsala wacce malam hassan ya yi ishara da ita ita ce ta rashin wanda zai wato tuntuɗa su matasa da samari domin su miƙe tsaye domin kuwa a faɗarsa akan samu wasu matasan da samari masu hazaƙa da ƙoƙari da kuma ƙirƙira amma rashin mai tallafa musu sai durƙusar da su a kan irin wannan matasan malamin ya ba da shawarar cewa masu abin hannunsu za su iya ba da lamuni ko tallafi gare su domin su yi sana'o'in da za su dogara da kansu ga abin da yake faɗa. da dama sun fara fahimtar wannan amma abin da yake taka ma matasa birki shine rashin taimako ba wai na hukuma ba daga cikin al'ummar da suke rayuwa a cikinsu mutum ne Allah zai mishi arziki ga 'ya'yan makotan shi ko wasu daga cikin mutanen unguwarsu yara ne suna da hazaka duk irin abin da ya dace su yi zai su kuma suna da amana amma ba zai iya tallafa musu ba mutum zaka aka ga misali kamar da ni magana matashi ne ya iya kafinta amma ya zo bai da jarin da zai wannan abu ko ya iya walla bai da jari babu ko wanda zai tallafa masa harkar kiwo yake so yi iya da basira akan wannan abun amma rashin wanda zai tallafa mishi iyayen shi kuma ba su da karfin da za su iya mishi wannan abun to wannan abubuwan shi ya fi ci mu mutane matasa tuwo a kwarya saboda lalle sun fahimci abin da ya shafi 'yan siyasa ba hanya ce wata za ta ɗore ba ba ta kai su gaci ba suna neman ta yaya ta yaya za su samu dan kamar yadda muke tattauna da wasu yanayin da suke ciki ba wai banga siyasa ba talaucin yakan sa da rashin aikin yin yakan sa mutum in akwai abin da ya fi banga siyasa ma ya ci shi zai da dama sai dai muna magana mu dinga kuɓar su ku yi hakuri al'amari na Allah ne ku dinga yin addu'a rashin taimaka ma matasa shi yake haifar dukkan fitinu da ake fama da su a ƙasar nan Za ka ga mutum ne ya dace a ce ya kyautata ma na kusa da shi to bai musu ba na kusa da kai bai ma ba bai taimaka maka ba to ina kuma ga wani kuma wannan taimakon ba wai matashi abin da yake bukata ba wai a ɗauki kuɗi a bashi kyauta ba a'a a zo a yi rubutu a yi ka'ida ba kaza ko saya mun kaza zan biya zan biya ka a lokaci kaza akwai matasan da suke da amana kuma suna da kishin. masalan akwai wanda shayi yaro ne shayi yake dafawa. ga sana'o'i nan eh, musamman yanzu da harkar indomi ta shigo kasar Hausa mutum in ya buɗe shagon indomi matashi ne guda ɗaya zaka ga kafin a samu shekara da cikin ikon Allah zaka ga ya ɗauki yara uku wanda suke tallafa ma harka ce da matasa inda za su iya soke girman kai su yi za su samu ci gaba a rayuwa gaba kiyo da kuma noma sana'o'i ne da mutanen arewacin najeriya suke riko da su tun dauri kuma har yanzu waɗannan sana'o'in suna da kima ta aiki domin kuwa suna taka rawa wajen wadatar da ƙasa da abinci a lokaci guda kuma suna da riba ta fuskar tattalin arziki kowane dalili ne yake hana matasan rungumar waɗannan irin sana'o'i ga abinda malam hassan yake gani. a gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna. Gaskiya ne suna ganin abin da wahala. Saboda mutuwar zuciya da kuma an suna ganin yadda mutum in ya shiga harkar siyasa dare ɗaya ya kuɗi matasa sun fi son abin da za su samu a ce dare ɗaya kawai ka zama wani. ka samu kuɗi ka sayi mota ka yi kaza ka yi kaza irin yadda wane alhali wanan ba a san kafin ya kawo wannan matsayin wata irin waɗanne irin wahalhalu ya fuskanta a rayuwarsa ba ba a dubi da wannan amma na'am lalle in muka rike waɗannan sana'o'in to wallahi za mu iya yi ma kanmu abubuwan da al'umma za su zo suna koyi da mu a arewacin ƙasar nan alhamdulillah ni din nan zan iya noma abin da mutum ashirin za su ci a shekara ni kaɗai amma na ki da na yi ya zama na wani dalili ya sa na daina amma alhamdulillah bana na koma cikin wannan harka ta noma da kiwo din wanda in har Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka ma wannan al'amari din duk wahalhalun da ake fama inda matasa za su zo su koyi da mu zaka ga duk abubuwan sun zo sun zama tarihi mutum ya ma ko kar yi gwamnati ta yi ko kar ta yi zaka iya rike kanka kuma ka rike wasu noma abu ne mai albarkar gaske wanda in ka yi shi a matsayinka na matashi ba nauyin kowa ne a kanka ba za ka iya adana shi a hankali har ya kai matsayin da za ka zo ka sayar da shi sannan in kasuwa kake so ka jari in kuma noman kake so za ka iya adana shi in shekara ta dawo in ka sayar da rabin shi farkon damana ya ishe ka kai noman da zai zo ya ninkin wanda kai na farko lokacin da kaka'a za ta zo in Allah da za ka tashi duk irin jarin da kake da bukata in ka tattara waɗannan abubuwa ka sayar zai maka ba tare da ka zo ka sa irin hukuma ko kana jiran wani ya maka wani abu kuma kiwo matsalar mutum in ya fara da kiwon koda na kaji ne ko kiwon kifi ne abu ne wanda yake da sauki kuma yake buƙatar jari wanda ba wani mai yawa ba in ka zuba kaza guda hamsin yadda ta samu wata ɗaya biyu in ka zo ka tattara wahalhalun da kai ka ware gefe to za ka samu kana da wannan jarin naka kuma akalla ka samu karuwa ta jarin kaza ashirin da biyar a kai wannan zai in mutum ya rike wannan ya ishe shi ya tafi da rayuwarsa ba tare da ya dogara da hukuma ba sake ne da son hutu da jin daɗi da koyi da 'ya'yan wane kai ba ɗan wani baka ce sai kayi irin jin daɗin da ɗan gidan wani yake duk shi ya matasa cikin halin da ake ciki gaskiyar magana 'yan siyasa sun taimaka wajen lalata tarbiyyar matasa bayan da muka ji waɗannan bayanan masu kima daga bakin malam hassan akan halin da matasa suke ciki dangane da rashin aikin yi da kuma hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsala mai illa mun wato karkare hiranmu da shi akan hanyoyin da yake ganin idan an bi su za su karfafa wa matasan gwiwa su zage damtse ga abin da yake faɗa. Abin da ya dace yake karfafa ma matasa gwiwa su zo su babu abin da ya shafi kamar a ce an samu wasu daga cikin al'umma sun yunkuri sun kafa wata masana'anta wanda za su ɗauki mutum ɗaya biyu la'alla tela ne iya da shago ko a'a manomi ne ko kuma mutum iya da hali ya zo shi ƙauyen su ya kafa wani kamfani wanda in ya zo ya yi matasan da suke zaman banza da suna bin 'yan siyasa sai aka ga ɗaya ya bar wannan harkar siyasar ya zo iya wannan aikin ana mar dariya daga baya sai a fahimci abin da yake yi rufin asiri ne a gare shi da kuma sauran al'umma to yakan sa wasu matasan masu tunani su gashe abin da muke na haukan siyasar nan shirme ne kwaran mu watsar da wannan harkar siyasar mu dawo ni koyi da wane alhamdulillah akwai mutane ɗaiɗaiku da suke da kishin taimaka ma al'umma din ɗaiɗaiku ne daga cikin su amma mafi yawan su 'yan siyasa burin su zo su sayo muku tabarma su ba ku dubu ɗaya ɗari biyar wanda za ku zo da safe ku zo ku zanna a kawo muku kayan wiwi da sauran matasa su zo su sha su zagi wanda ake so su zaga su cima mutunci a wanda iyayen gidansu 'yan siyasa suke so su cima mutunci su kuma tasa sun kasa ganewa su waɗannan 'yan siyasan ba sa kawo 'ya'yan ba sa kawo kannun su cin wannan hidima sun kai 'ya'yansu makarantu ko gun da za su koyi aiki wanda zai zo ya zama ya amfane su rayuwarsu ta duniya amma mu kuma mafi yawan 'ya'yan talakawa akwai rashin tunani a cikin al'amari burin ka kai ya za ka bi alhaji ne yau ya ɗaga ma kafa kai ma ka zama wani abu ko ya za a yi nima yau a ce na zama ɗan iska na daba na a cikin yan daba ana shakka ta yadda in je dole sai a mun wani abu amma yanzu alhamdulillah da dama matasa sun fara ganin wannan hanyar ba za ta kai su gaci ba sun fara dawowa suna runguman sana'o'i. Waɗannan mutum ga nama yin mutum shi yake nama mutum mai wuya hali. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda kurewar lokaci. da fatan samari da matasa sun amfana daga abin da suka ji kuma za su yi aiki da shawarwarin da suka ji daga bakin ɗan uwansu matashi malam hassan su kuma mahukunta da masu hannu da shuni za su sauke dauyin da ya rataya a wuyansu na tsamo da matasan daga cikin hadin rashin aikin yi domin kuwa matasa ne manyan gobe taimaka musu yana nufin taimakawa al'umma baki ɗaya To ma sauraro, sai mun sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon shirin a nan gaba ɗauke da wani sabon jigon. A nan da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ita ya barna. Duniya gidan kashe kowa ya kashe Afirka a yau.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 rubuta wa Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin yaranta da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. shugaban kasar eritrea aziz afwaki ya zargi gwamnatin habasha da yaudarar al'ummar duniya kan wata wasiƙa da addis ababa ta aike wa majalisar ɗinkin duniya inda ta zargi eritrea da rubuta wutar rikici a yankin a wata hira da ya yi da gidan talabijin na kasar Afuwaki ya bayyana wasikar a matsayin yaranta da ke nuni da yunkurin da jam'iyyar prosperity party mai mulki a habasha ke yi na ɓoye abin da ya bayyana a matsayin shirya yaƙi ya kara da cewa fatan da ke tattare da hawan gwamnatin firaministan habasha abiy ahmad cikin sauri ya dusashe saboda abin da ya bayyana a matsayin tsare-tsaren da ba su dace ba na addis ababa game da yankin hakanan kuma afwaki ya ɗauki kalaman da habasha ta yi wa ƙasarsa a matsayin shelin ta yaƙi duk da abin da ya bayyana a matsayin muradun ƙulla alaƙa mai ƙarfi tsakanin ƙasashen biyu da suke maƙwabtaka da juna ya kuma soki shawarwarin da habasha ta gabatar na samun tashar jiragen ruwa ina mai bayyana su a matsayin wani kasada ce ta ƙasashen waje ya yi nuni da cewa a baya habasha ta ba da shawarar karkatar da dukkanin kayayyakin da take shigowa da su tashar jiragen ruwa ta assaf maimakon tashar jiragen ruwa ta jibuti shawarar da eritrea ta yi watsi da ita saboda mutunta ka'idojin kyakkyawar makwabtaka shugaban na eritrea ya yi nuni da cewa yunkurin da habasha ke yi na mallakar tashar jiragen ruwa da sansanin sojan ruwa a yankin somaliland da sauran wurare na daga cikin abin da ya bayyana a matsayin manufofin da hankali da raba kan jama'a yana mai jaddada cewa waɗannan shawarwari ba ajandar habasha ba ce ta gaskiya kamar yadda ya faɗa afuwaki ya jaddada cewa ƙasarsa ba ta neman faɗa da wata ƙasa kuma ba ta da wani buri na hadama a yankin amma a shirye take ta kare kanta idan har aka kai mata hari ya kuma yi gargadin abin da ya kira shirye-shiryen habasha na ƙaddamar da wani babban hari ta hanyar sayan jirage marasa matuƙa ciki makamai masu linzami da tankokin yaƙi yana mai kira ga gwamnatin habasha da ta mai da hankali kan magance rikici rikice-rikicen cikin gida da take fama da su maimakon janyo yaƙi na banza kamar yadda ya bayyana a gefe guda kuma eritrea ta musanta zargin da ake mata na hannu a rikicin kasar habasha ta kuma yi shaidi game da burin addis ababa na ƙoƙarin sanya ta cikin rikici domin cimma munanan manufofinta ministan harkokin wajen eritrea usman saleh ya yi watsi da zargin da ake yi wa eritrea na shirya sabon rikici da habasha yana mai cewa waɗannan zarge-zargen na da alaƙa da siyasa da nufin ɗora alhakin rikicin cikin gida na habasha akan eritrea a wata ganawa da ya yi da manema labarai minista na eritrea ya bayyana cewa manyan zarge-zargen da ake yi wa ƙasarsa sun shafi kawo rudani a yankin inda wasu ke ikirarin cewa eritrea na shirin yaƙi da habasha har ila yau ya ce zargin ya shafi yarjejeniyar pretoria tsakanin gwamnatin habasha da 'yan tawayen tigray da kuma kalamai dangane da burin habasha na samun shiga teku Sale ya ɗauki waɗannan zarge-zarge a matsayin wani yunkuri na ɗora alhakin matsalolin cikin gida na Habasha a daidai lokacin da Habasha ke fuskantar ƙalubalen siyasa. dangane da ayyukan sojojin eritrea a yankin habasha ministan harkokin wajen eritrea ya tabbatar da cewa an sake jibge dakarun kasarsa a kan iyakar kasashen biyu da duniya ta amince da ita nan da nan bayan kawo ƙarshen rikicin a watan nuwamban shekara ta 2022 ya kara da cewa ikirarin cewa dakarun eritrea na ci gaba da zama a yankin kasar habasha wani kage ne da 'yan kungiyar 'yan kabilar tigray suka yada inda suka yi watsi da matakin da hukumar kan iyakokin eritrea da habasha suka dauka wanda aka cimma ta hanyar doka ta kasa da kasa kuma a ƙarshe bangarorin biyu suka amince da shi dangane da yarjejeniyar da aka kulla a pretoria tsakanin gwamnatin habasha da kungiyar fafutukar neman yantar da yankin tigray sale ya tabbatar da cewa eritrea ba ta daukar kanta a matsayin wani bangare a ciki kuma ba ta son tsoma baki cikin harkokin cikin gidan habasha ministan ya ɗauki kalaman da ke alakanta eritrea da wannan yarjejeniya a matsayin kage ne kawai sannan ya jaddada cewa eritrea ta ki amincewa da duk wani yunkuri na shigar da ita cikin rikicin na habasha dangane da burin habasha na samun damar shiga teku sale ya bayyana mamakinsa kan yadda habasha ke ci gaba da ƙoƙarin cimma wannan buri wanda ya bayyana a matsayin tsoho da bashi da tabbas usman sale ya jaddada cewa eritrea ta ki amincewa da duk wani yunkuri na da zaune tsaye da kuma tauye ikonta a yankin ƙasarta ya yi kira ga kasashen duniya da su matsawa habasha lamba kan ta dakatar da waɗannan buƙatu da suke kawo cikas ga tsaro da zaman lafiya a yankin ƙahon afirka a ƙarshen jawabin nasa ministan harkokin wajen ƙasar eritrea ya tabbatar da cewa gwamnatin ƙasarsa ta ƙuduri aniyar warware matsalolin yankin ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna tare da yin watsi da duk wani yunƙuri na soji ya bayyana aniyar ƙasarsa na ƙarfafa alaƙarta da dukkanin ƙasashen yankin don ba da gudunmawarsu wajen samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a gefe guda kuma manazarta na ganin kasashen habasha da eritrea alakar su ta abokanta da haɗin kai na neman rikidewa zuwa ƙiyayya da rikici kwatsam alamun sabon rikici yana neman kunno kai tsakanin kasashen habasha da eritrea bayan shafe sama da shekaru biyu ana takun saka kan dangantakar da ke tsakanin su bayan da habasha ta rattaba hannu kan yarjejeniyar pretoria wadda ta kawo ƙarshen yakin shekaru biyu a yankin tigiri na ƙasarta. a halin da ake ciki rikici da ke neman ƙara haɓaka tsohon shugaban ƙasar habasha mulatu tashome ya rubuta wata makala a gidan talabijin na aljazira yana gargaɗin yakin da ke gabatowa tsakanin ƙasarsa da eritrea waɗanne yanayi da dalilai ne suka haifar da cece kuce a tsakanin ɓangarorin biyu menene wani farko wani ɓangare menene madogarar da suke rike da ita kuma ina waɗannan rigingimu za su iya kaiwa a shekara ta 2018 bayan shafe kusan shekaru 20 ana takun saka tsakanin ƙasashen biyu prime ministan kasar habasha abiyu ahmad da ya ɗare kan karagar shugabanci a lokacin da shugaban kasar eritrea isaac afawake sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen barakar da ke tsakanin ƙasashen biyu tare da wanzar da zaman lafiya kuma an baiwa abiye ahmad lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel kan wannan yarjejeniya to sai dai kuma bisa ga ɗimbin masu sanya ido a ƙasashen biyu suna ganin akwai manyan abubuwa da ke nuna yiwuwar bullar adawa da wannan sulhu wato yarjejeniyar ta zamanto ta sirri ce tsakanin shugabannin ƙasashen biyu ba tare da halartar masu ruwa da tsaki a kowane ɓangare ba ba a bayyana batutuwan da aka amince da su ba haka kuma ba a tattauna muhimman abubuwan da suka haifar da rikici a tsakaninsu ba kamar shata iyaka amfani da tashar jiragen ruwa batutuwan da suka shafi kasuwanci da sauransu wannan ya sa yarjejeniyar ta zama maras cikakkiyar amfani da kyau a idan manazarta a ranar biyu ga watan nuwamban shekara ta 2022 ne gwamnatin habasha da kungiyar 'yan tawayen kabilar tigray suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a birnin pretoria na kasar afirka ta kudu ƙarƙashin inuwar kungiyar tarayyar afirka wannan dai ya kawo ƙarshen yakin da aka shafi shekaru biyu ana gwabzawa a yankin wanda ya bazu zuwa wasu yankuna kamar yakin amhara da oromo kuma ya matso kusa da babban birnin ƙasar addis ababa ɗaya daga cikin illar da yarjejeniyar ta haifar ita ce dangantakar da ke tsakanin ƙasashen habasha da eritrea ta taɓarɓare kuma ta koma wani yanayi na taɓarɓarewan tsaro eritrea ta ɗauke shi a matsayin wata wuka a baya na tsoho tsohuwar kawarta a yakin da aka yi da kungiyar 'yan tawayen tigray ta nuna damuwa domin 'yan tigray sun yi tsammanin za su kasance abokan haɗin gwiwa wajen kawo ƙarshen yakin da suka fara tare a ranar 17 ga watan fabrairu tsohon shugaban kasar habasha ya rubuta wata kasida mai taken lokacin da ya dace a ɗauki mataki don gujewa barkewar sabon rikici a yankin kahon afirka yana mai kira kasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa don daƙile waɗanda suke son ganin ƙarshen zaman lafiya kamar afuwaki a cikin makalar ta shome ya gabatar da tuhumar da ake yi wa shugaban ƙasar eritrea inda ya lissafo batutuwa da dama ya ce afuwaki na kokarin sake fafado da rikicin arewacin kasar habasha kuma ya shiga cikin rigingimu da dama da suka shafi kasashe da dama kamar sudan sudan ta kudu somaliya da habasha ya kara da cewa afuwaki ya nemi dakile yarjejeniyar pretoria a nata bangaren eritrea ta yi gaggawar mayar da martani ta bakin ministan yada labaranta yemane gebre meskel wanda ya zargi tsohon shugaban kasar habasha da fitar da sanarwar karya inda ya zargi eritrea da kokarin tayar da wani sabon rikici a yankin kafin afirka ya ce wannan zargi an yi shi ne don boye gaskiya da kuma tabbatar da wata manufa ta yaki. ministan na eritrea ya ce kasarsa ba ta da sha'awar tsoma baki cikin harkokin cikin gidan habasha yana mai da cewa eritrea ta ɗauki yarjejeniyar pretoria a matsayin wani lamari na gwamnatin habasha kadai. har ila yau ya zargi habasha da cewa ita ce tushen matsalolin da suke addabar yankin kamar rikicin yarjejeniyar fahimtar juna da somaliland da yankin amhara ya kuma ce wannan wata dabara ce ta habasha na mai da eritrea ta zama rigar rigakafin rikicin cikin gida yarjejeniyar pretoria ita ce farkon rikicin da ke tsakanin eritrea da habasha wanda ya haifar da damuwa a tsakanin kowane bangare game da shirye-shiryen ɗaya bangaren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 tarbiyyar iyali masaurare barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar masana da manazarta don jin shawarwarinsu don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan zuwa kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shirin har zuwa sa a wannan rana. a cikin wannan shiri na yau za mu ji ta bakin madan sada zariya ne kan muhimmancin ilimi a fannin tarbiyya wanda har ila yau shine babban sakataren asasar rasulul azam da ke birnin kano madan ya shirya bismillah insight a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala muhammadin wa ala ahli baiti tayyibin tahirin assalamu alaikum wa ta'ala wa dangane da mahimmancin ilimi a tarbiyya bari in fara da cewa shi addinin musulunci dungundinsa ya gini ne akan ma'arifa da ilimi wato kan komai na addinin musulunci za a yi sharaɗinsa shine ilmanta don haka nan ilimi yana ɗaya daga cikin al'amuran da suke zarurai wanda wato kowa ya sani a addinin musulunci in ka zo ayoyin alkur'ani za ka ga ta'akidi akan wannan din ayyastawa lazina ya al'amu. na lazina la ya alamu wanda suka sani da wanda ba su sani ba za su daidaita kaga ba za su daidaita ba su'alul inkari a cikin alkur'ani mai girma ah, idan ka zo za ka ga yarfa wallahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu ala yana daukaka wanda aka zo imani ah, daga cikin ku sannan kuma wanda aka baiwa ilimi ma'ana wanda ya sami ilimi to shi kuma nashi ta ne darajoji ne idan aka fahimci cewa talabar ilmi faridatun ala kulli Musulmin wa Musulma yadda yake a ruwa yan uwa sunna ko kuma talabar ilmi faridatun ala kulli Musulmin neman ilimi farilla ne kan kowane musulmi namiji da kowane musulma musulma kamar yadda yake a ruwa yan uwa sunna ko kuma neman ilimi farilla ne kan kowane musulmi saboda lafazin musulmi ya kunshi mace da namiji to za a ga a zancen ilimi tabbatacce ne kuma farla ne don haka nan a babin tarbiyya ɗaya daga cikin jigogin abin da ya zama wajibi shine ya zamanto an tarbiyyantar da yaro a addini ya zama haƙƙi ne ma akan iyayensa sai ilmantar da shi karatu da rubutu a cikin ruwaya ne wato haƙƙin ɗa ne akan iyayensa su koyar da shi karatu da rubutu ya sa aure su masa aure to wannan zancen koyar da karatu da rubutu ya buɗe kofa ne ya buɗe ne gaba ɗaya tun yana karami ya zamanto koyon karatu da koyon rubutu su ne na farko to sannan kuma a kansa ake gina dukkan abin da za a koya to idan muka dawo babun da ya shafi khususiya ah, na tarbiyya ah, za mu tarar da cewa wato tarbiyyar musulunci na yara ya gini ne akan wasu asasai waɗanda suke mahimman gaske sannan kuma wahada ce wadda take tana da tarabufi ma'ana tarbiyya ba wani bangare ban da wani bangare ba ne wani wato bangarori ne wanda suke haduwa gaba ɗayansu sai su zamanto sun samar da mutum nagari. idan ka lura za ka tarar da cewa asasin tarbiyyar nan a cikin addini na farko akwai abin da ke share mata fage ya zamanto an tarbiyyantar da yara daga cikin tarbiyyantar da su har da abin da ya shafi zaɓa musu makarantu na farko mai da su nagartattu abin da ya zama yana da mahimmanci a addini na biyu irin tasirin tarbiyyantar da su da share fage rayuwarsu a san wannan irin tasirin haka tasirin da nagartacce a rayuwar duniya da lahira sannan kuma tun kafin zaɓin tarbiyya ɗaya daga cikin fuskokin da musulunci ya karantar na zaɓin mace ta gari shine samar da 'ya'ya masu kyau wani mutum ya zo ya ce manzo Allah yana son aure sai manzon Allah ya ce masa to ka tabbatar ka zaba ma ɗanka uwa ta gari wato kaga tun kafin ma aure da aka zo aka shawarci manzon Allah sai ce a zabar sai kawo zancen samar da ɗa nagari a matsayin assassin da za a kalla don a zaɓi matar aure ka ga tashin farko kenan to sannan kuma akwai ladubba na musamman in aka samu ciki masu raro kaddai a shafa'a shirin yana zuwa muku ne daga nan radion h a ƙarshen hausa tv a birnin tehran inda malam sada zaria ya ci gaba da yi mana bayanin muhimmancin ilimi a tarbiyyar wata kawo abubuwan da za a ci abubuwan da ba za a ci ba abubuwan da za a kiyaye yawan karatun alkur'ani ga ita mace mai ciki kafin ma a kulla maniyyan da zai haifar da daɗin akwai abubuwan da musulunci ya karantar uwa da uba su kiyaye abin da aka karhanta musu abin da aka haramta musu abin da aka ce su kiyaye lokacin saduwa bayan an zaɓi macen kenan yadda za a zauna da ita musamman a kan abin da ya shafi mu'amala ta yau da gobe wanda za ta haifar da samun abin haihuwa to an kalli sauƙin tarbiyya da samar da ɗana gari ta fuskan wayannan mu'amalolin misali akwai wasu halaye da aka ce a mata da miji kar su sadu a wannan halin saboda in aka samu ciki har aka samu ɗa ko ya to zai zama mai hali kaza mai halin son ya zubar da jini ya zama kaza a halin daba da ake ciki yanzu da halin kalare da ake ciki yanzu wanda society za ta zo al'umma za ta zo a cikin al'umma samu wasu yara masu irin wannan hali din to sai ka ga automatically yana tafiya can idan ba a kiyaye tun wannan lokacin ba so idan ka je cikin makarimul akhlaq na tsabari za ka samu wasu al'amura akan haka daga cikin wasu yoyin da manzon Allah ya yi wa imamu ali a lokacin da ya haifar da ya auren masa da yarsa fadimatu Zahra so da aka samu ciki kuma akwai abin da za a kiyaye na tun na irtibatat misali alamatul hille yana dan shekara goma sha hudu ya zama mushtahidi a ilimi ya bunkasa a ilimi ta yadda har ya kai haddin ishtihadi wanda kai haddin ishtihadi a duniyar shi'a wani abu ne wanda sai an rayu a cikin bayan an yi karatun muqaddimat an yi na share fage an zo an yi sato sannan a shiga babin karatun ishtihadi in an samu muwafaka a shekaru goma shekaru sha biyar shekaru kaza mutum ya zama shahidi yana bincike yana bahasi ma'ana wanda zai ke da kudura da iya fitar da hukunci daga tushensu wato bayan an samu nagartaccen foundation kamar abin da za ka kira an samu firamare na gari an samu sakandare na gari to binciken da zai zo na saman na saman firamare da sakandare kuma ya gino akan wa'annan asasai masu girma to zaka tarar da cewa alamatul halidik ya zama ma'ujiza a tarihi ya zama mushtahidi yana dan shekara 14 shekara 14 ana ta ɗin za ka a wancan lokacin shekara ta ɗari bakwai da wani abu bayan hijira ko ta ɗari shida da ƙarshen ɗari shida zuwa farkon ɗari bakwai bayan hijira lokacin Allah mutul yi <laughs> aka haife shi a lokacin ya rayuwa a karnonin tsakiya na musulunci to ba karamin mu'jiza ne ba karamin wato babban al'amari ba ne ga yi an ce allama a cikin shi'awa aka yi shiru ana nufin allamatul halli ne wato ya ɗauke sunan allama tare da akwai allamomi kafin shi da bayan shi amma da an ce allama aka yi shiru saboda yadda ra'ayoyin shi suka zamanto masu ƙarfi a babobin fikihu da babobin da sauran babobin ma'arif na addini ya zama ya dauke sunan allama to an ce na dan shekara goma sha hudu shine wasu suka kokari su san sababin haka sai suka tambayi mahaifiyarsa ko kina da wani masaniya saboda sun yi ta bincike akan babi a babobin zahiri babu wani dalili na zahiri wanda zai sa mutum ya zamanto haka na ta yadda har ya fatawa wato aka ko kuma ce ra'ayinsa ya tafi akan sabanin abin da mashuri ya tafi akan adadin guga nawa za a cire daga rijiya rijiyar da ah, ta mushen gafiya ko mushen bera ya shiga ciki ya gurbata ruwanta aka fitar da wannan mushen to guga nawa za a fitar sai ya zamanta wani fitar da wannan sabon ruwan da zai fito kuma a ta tsarkaka adadi kaza mashuri ya tafi akai kai aka haka ake girma shi kuma sai ya zo ya ce shi a ganinsa wannan hukunci ga adadin ya saba da wannan ya faɗi wani adadi da ba wancan ba sai aka tambaye shi to shi kuma sai aka ga rijiyar gidansu wata rana ta taba kamuwa da irin wannan matsala din saboda ka sai aka ga yana aiki da irin fatawar da mashuri ya tafi a kai ba irin ra'ayinsa ba sai aka tambaye shi don menene to kai ga irin fahimtar da kake da ita cewa adadin a guga kaza za a cire ba guga kaza ba kai kuma gashi a ku da rijiya ta kamu da irin wannan kai kuma an ga kana aiki da abin da mutanen gidanku suke aiki sai ce ni ban balaga ba saboda balaga <laughs> a shi yanci shekara goma sha biyar ne wato shari'a ba ta hau kaina ba. to masu ba shi dai malamin ya koro bayani da dalla amma a nan za mu sa wakafi cikin wannan shirin da ƙarshe muna yi wa malam sada zaria godiya ta musamman da waɗannan bayanan a maimakon radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran yi rukunin da na shirya na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

you.